hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara daidai da ishirin da ɗaya ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha takwas wannan shine kasan na dari. daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin alwajiz fi fikihi sunnati wal kitabil aziz na doktor abdulazim bin badawi allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi muna cikin kitabun zaka inda a yau za mu tashi zakatul hulli bayani dangane da zakan kayan ado ko kayan kwalliya abinda ake kira da alhulliyo su ne warawarai da mundaye da zabban hannu da na kafa da abun wuya da kuma ɗan kunni da duk abin da ake sawa a jiki wanda ake ado da kwalliya da shi inda har ya zama yana daga cikin nau'i ne na zinari ko kuma azurfa to waɗannan idan har ya zama ya kai nisabin zakka to wajibi ne a fitar da zakkan shi kamar yadda shari'a ta tsara mala yake cewa zakatul hulliyu wajibatun bi umumil ayati wal ahadith zakan irin waɗannan kayan kwalliya ko kuma kayan ado wannan wajibi ne da umumin aya da ta zo a cikin alkur'ani da kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da suka yi magana dangane da wajaucin fitar da zakan irin waɗannan kayan kwalliyar walaisa ma'amman akhrajahu min hazal umumi dalilun ma'ala ya ce waɗanda suka yi ƙoƙarin fitar da waɗannan kayan kwalliya da kuma kayan ado daga cikin wannan umumi ma'ala ya ce ba su da wani dalili kwata-kwata ba su da hujja wanda ita wannan hujjan za a karɓe ta ballantana a kalle ta a matsayin dalili da zai kawar da cewa waɗannan kayan kwalliya ba su da zaka wa ma'azalika faƙada ja'ad fihi nususun khassa fale ce tare da haka ma sai gashi an samu wasu nasoshi na musamman wanda suka keɓance al'amarin wannan kayan kwalliya da ambatan abin da za a fitar musu na zakka minha mala ya ce daga cikin waɗannan nasoshi an ummi salama ƙwalatu mala ya ce daga ummu salama ta ce kuntu albasu audahan ummu salama ta ce ta kasance tana sanya wasu kayan kwalliya nata su auba ana yin su ne da dirhami ma'ana kudin da aka riga aka gyara na zina azurfa su ake ce ma domin idan aka haƙo shi kafin a kai ga an tace shi to wannan tibir ake ce mashi idan aka wanke shi aka narka shi aka dunkule shi waje ɗaya to sai ya zama an kira shi da azurfa in kuma zinari ne sai a kira shi da zinari amma a lokacin da aka narka shi a gwamnatance aka mai da shi kuɗi to idan azurfan can ne sai a ce mata darham in zinari ne kuma sai a ce mashi dinar kun gano wannan yanzu shi kudi ne to irin waɗannan darhamomin to shi suke samu sai su lallon su sai su masu wani yanayi da tsari na ado da kwalliya wanda za a zara su a cikin zare na marjani to sai mata sai su rika sawa saboda ado to wanda aka yi shi da tsantsan zinare to shi kuma ba audah suke ce mashi ba amma wanda idan ya zama zinare ne ko azurfa da aka mai da shi kudi suka yi da shi sai da zinaren ne ba wani garwaye a cikin shi to amma dai wannan an riga an mai da shi kuɗi ne kamar misali a ce takarda ne zaki kwalliya da ita a yi mata wasu rubuce-rubuce mai ban sha'awa a ce za ki sa a hannunki ko za ki sa a wuyanki kin san ya sha bamban da kuma a ce dala ce ko dubu-dubu eh, ne ko yar za biyar zaki mata irin wannan saddabar kuna gane misalin ku ta ce tana da wannan audah haɗin min zahabin ta ce na ta kwalliyan to na zinare ne faƙulti ya rasulallah Un salama sai ta ce ya manzan Allah a kanzun huwa yanzu wannan shi ma zai zama kanzi ma'anar kanzi shine dukiyan da aka taskace ta ba a fitar da zakka da Allah maɗaukin sarki ya ce masu wannan kai masu bishara da cewa suna da azaba mai tsanani mai raɗaɗi a ranar tashin alkiyama to ya rasulallah nema da nake da wannan zai zame man kanzi kenan faƙala sai annabi ce ma balaga an tu'adda zakatahu fa zakki annabi ya ce ki auna idan ya kai adadin abin da za ki fitar da zakkan shi to sai ki fidda mai da zakka in kuwa ba ki fitar da zakka ba to shi ne kan. amma in kin fitar da zakkan shi in ya kai nisabi to falaisa bi kanzin to wannan bai zama kanzi da za a maki azaba idan ba ki fidda zakkan shi ba kenan idan ya zama bai kai nisabi ba to babu zakka a kan shi sai ki sa sai ki ta kwalliya da aminki amma idan ya kai nisabi bayan an auna an tabbatar da haka to sai abin da yake wajibi a kanki a nan shi ne fidda mai da zakka amma idan ya kai nisabin sai kika ki ki fitar da zakkan shi to wannan ya riga ya zama kanzi ranar tashin alkiyama za a mai da shi bakin kumurci wanda za a nannaɗe ki da shi ya rika cizon ki da guba mai tsananin makaƙi a jiki a ranar tashin alkiyama a cikin jahannama Allah madaukin sarki ya kiyaye Allah hadisi mala ya ce hadisi ne kyakkyawa wanda al'imam al'albani ya inganta shi a cikin sahihul jami albani ya kawo shi a cikin silsila sahiha sannan al'imamu abu dauda da al'imamu dara kotu ne duk sun fitar da wannan hadisun wani aisha ta kwalat daga aisha ta ce da khala alayya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aisha ta ce annabi ne ya shigo wurina fara'a fi yadi khatil to sai annabi sai ga a hannuna akwai wasu kaman zabba haka gano wannan ta sa su a hanniyar matsayi haka gunun ban sha'awa min warakin ta ce na azurfa ne wannan fatahat mala ce jam'u fataha wahiyar halkatun la fassalaha shine zobe wanda bai da fadin nan akwai zobe da ake sashen round ko to irin shi ne taj'aluha almar'atu fi asabi rijliha mace tana sa shi ne a yatsun kafanta wa rubbama wada'adha fi yadayha a wani lokaci za ga wata ko su kuma suna sawa ma a yatsun hannunsu ado sai matan sahabbai mala mata irin na da ba waɗannan da suka riga suka sirki ba an sallata ku yanzu kalli ado tun daga hannun har kafa to wannan mai gida ina zai je yana gane-gane mun gano wannan amma yanzu misali kin fito yin da ka san yar kwadugo bayan da za a yi mijinki bi fita ya je yana gane-gane ba ya ce ya yi gamu a ah, to ake kika sashi ba wani kwalliya ba wani gyarawa ba komi kwalliya ne da yawa daga cikin mata suka dauka irin na karuwai sai mace sai ta ce wuta je ta ɗauko jambaki ta kwalɓana a bakinta an gaya maki jambaki yana burge namiji ne kuma shi jambaki iri-iri ne fa shi sa su kansu turawan suke yin shi kala-kala kowane kala mace ta sa to yana aikawa da wani saƙo ne ga duk wanda ya kalle ta in wata ta sa kaza to yana nuna cewa tana da 'ya'ya amma yanzu ba ta da miji kinan duk wanda ya ganta zai gane in ta sa kaza a ta taba yin aure amma ba ta da ɗako ɗaya amma yanzu ba ta da miji in ta sa wani kalar ita matan aure ce amma kuma kawarwa ce a lokaci ɗaya in ta sa wani kalar ita budurwa ce ba ta taɓa aure ba amma tana bin maza in ta sa wani kalar ba ta aure ba amma tana da 'ya'ya in ta sa wani kalan ita tsantsan karo ce wacce ba ta zaune a gidansu tana da gidanta wani kalan yana nuna cewa tana gidan iyayenta amma ta kan je kwanan gida in ta sa wani kalan bakin yana alamta cewa ita yanzu ta haihu tana biki ne wani kuma yana nuna cewa tana al'ada ne kun gano wannan komi tana sa kaza kawai duk wanda ya kalle ta ya san ita kaza ce amma tsakaninku da Allah ko da kuka kwaikwayo daga su waɗannan la'anannu eh sun gaya muku abin da wanda abin yake karantawa cikinsu kowa kawai zuwa kasuwa kike kawai zai gizo cikin ke nemi madubin nan sai da zumbara baki da kwalɓala duk wanda ya je karanta irin waɗannan abubuwan ya sani yana gani sai ɗauka kin san abin da kika samu sai fara karanta ki da wannan karatu. kun wannan har wannan abin da kuke sa ai shadu da ake sa yana da fafasarorin shi fa su duk abin da suke yi sun sayin da suke tsara abubuwan da suke tsarawa suke yi akwai aisharu da suke sawa wanda yake nuna cewa ita karuwa ce kuma 'yan luwaɗi ce akwai wanda yake nuna cewa ita karuwa ce kuma 'yar maɗugo ce mana tabi maza kuma tabi mata yan uwanta akwai wanda yake nuna cewa ita karuwa ce akwai wanda yake nuna irin waɗannan abubuwan da na ambata a baya ke da kike sawa kin san ma'anin shi hmm? Ta kawai ki ɗauko abu kina sawa akwai wanda suke sawa wa irin wannan aishadan wanda yake nuna irin ina wayasin da suka sa suna nuna su to kaji kalan je wanda na sa an gani to kikin san ma'anin shi kokin ga wata kawar ta je ta zauna a gidan tallan fashi. ana gogoga mata tenti ke ma kawakin jikin ɗauko kawakin arakin yafa kin fito da shi waɗannan abubuwan ku hankali da su kuma ku sani waɗannan ababen suna ɗauke da kemikal wanda suke illata ido suna ɗauke da sinadaran da ke illata fata suna ɗauke da sinadaran da shakansu da kike da shi da illa kwakwalwanki da kuma zuciyarki da sauran abubuwa musamman hunhu duk waɗannan abubuwan ba ku lissafi ya zama da su yau da waɗannan abubuwan da kuke sawa su ne abin kwalliya na burgewa da kaza ina gaya muku da waɗancan magabatan sun fi riga mu kan shi babban kwalliya shine mace ta zama tana da tsafta ta iya sa tufafi sannan waɗannan ƙarafunan da ake jajjonawa ya zama tokin iya sa su amma gawa aisha za ta gaya maki an bayancin gawa nan tsare-tsaren ana faɗin su abin ke ce su ne da yawa daga cikin su 'ya'yan musulmi ba su ma san wai da su ake waɗannan manganin ba 'yan waɗanda suka sani 'yan kaɗan ne kuma su suna ganin kamar wai wannan abin wayewa ne birnin ci ne ci gaba ne da sauransu waɗannan abubuwan ba fa daidai ba ne akwai tufafin da su a turai in suka sa ana ganinta da shi an sai ta mawaƙiya ce an sai ta ƴan rawa ce an sai ta kaza ce ba sai an tantance komai ba an sani ke kuma za su bo su a cikin gwanjo kawai shi kenan kin je kin gansu da arha kawai sai ke siya sai ke kama sawa waɗannan abubuwa ya kamata a ce ku kiyaye kuma ku sa ido a kansu Allah madaukin sarki ya kiyaye to shine annabi da ya shigo faƙala sai ta a'a ma haza ya aisha to aisha wannan kuma menene haka wannan ne da wannan damu zai kira ga maza duk lokacin da matanka ta wani ado ta wani kwalliya in ka zo ka gani ka yaba ka kalla ko da bai yi kyau ka ce ka masha Allah makin burge ni wallahi da irin wannan kike kullun to yaya ne nin ya fita mu wallahi na ma fasa ko da ba ku da kujera a ɗakin ku a ɗauko irin kujeran gulman nan ka hai ta zauna kai ta kallon da ko haushi take baka ba ku kila gobe da jibi za ta yi kwalliyar da zai burge ka maƙiriƙiri ta ƙura a daka ta yi fanti-fanti ta feso kwalliya ka zo ka kalla kai kaman baka to gobe za ka gani ba kai kuma irin haka muguntan kenan gani wanda ma ya iya fa in ya zo sai an yashu sai kaman zai ja da ba sai ce na ɗauka baki muka a'a Allahu akbar ashe din ni ne a'a to ya dinga kwarzantawa ya rika nuna cewa masha Allah ai wallahi ni gaba ɗaya ma ban gane shi la ilaha illallah yanda ka san ji aka tsero roki. wai to dama ke a ki dinga abubuwa to a lokacin in ita ta kalli kanta a madubi ta rusa kanta ya fasi gida goma ne yanzu sai koma gida ɗari to kullum ƙoƙari za ta yi ta sabunta kullum ƙoƙari za ta yi ta ƙara kyautata amma ta yi baka gani ba ta ya zama shirme nan muka yi maka wa'azi da fita gida da zane kamun ƙirji haka ne to mata ya kamata su bari to sun bari kuma ta yi kwalliyan kai kuma susu su ka shigo madadin ka yaba sai ka ki to a ga kwalliyan mace a yaba sunna ne kun gano wannan saboda annabi gashi ya gani yace a'a Aisha to kuma wannan kuma yaya kaga kenan wannan kwalliyan ba kasafai ake yin shi ba sabuntawa ake yi yau ki wannan gobe ki wannan jibi ki wannan haka ake yi an fahimci wannan amma yanzu saboda wai kara lalacewa wai zai ga mace ta ɗauko gazar duk ta bi ta zana fuskanta ka ganta yadda ka san wata baroroji ko shi ma kwalliya ne to matan ka ba kauya ne ta maka irin wannan gani kace a ah, masha Allah tabarakallah ka yaba wani samu yanayi te wani wanda ba wannan baka ce to wannan ya fa na ran nan dan baki ga rannan nan ina zabare zabare ina bacci ba to ke kika tsorata ni to kaga gobe za ta yi shi ba amma an gani a rika ne a rika yaba ina ma da ce karatun nan a ce mun karanta shi wajen maza ne da akwai magangan da zan ba kanmu da kanmu shawara a gani don wani kwalliyanku mace ma bata iya shi ba dole sai namiji ya sa hannu wajen yi mata ba ku ganin da yawa daga cikin masu yin kwalliya ga gidajen sai da tufafi a turai za a ga masu yin kwalliyar maza ne ba ku ganin wasu matan da suke shiga fina fina na turai da sauransu kai kila ma hadda na gidan za a ga wasu mazan ke masu kwalliya ita mace ta san kwalliya ne ita mace ta san ado ne ba ga rashin sanin kwalliyar da adam kun je kun nemo jan baki kuna kwabawa ba ka gama ce saboda shirme ta je ta samu wani hoda da me ake nika shi oho ta burta da jikinta ya teja kun gano wannan da kyau yarinya ce fa da sallan nan na san ta fa amma na ganta ban gane ta ba ta gaishe ni sai na kaman ita kuma kaman ba ita ba ta ce ni ce wancan fa na ce a'a ta ba san kin fara bilicin ba ta ce a malam ba bilicin ba ne sai ta faɗi suna abin na manta shi condition hmm? mene? kwan mene? foundation foundation foundation da zan sani? wannan abin ko fitinan da zai haifar nan gaba a jikinki Allah ka da ya san yawan shi na amfanin shi wannan suna yana daga cikin waɗanda Allah maɗaukin sarki yake tsine masa albarka mun karanta da kuwa cikin bulogul mara talikin da hamidul fiƙi yake cewa wannan odan da ake sawa ya ce yana daga cikin canza halittar Allah ashe shi al bai ma san shigantaka na tafa ba ƙila ba maki tun a zamanin su suna wannan abun tun da a ƙasar masar ne kila musu yanzu ya zo mana daga ta yi jajajir ni kuma na santa ba haka take ba to shi ne da ta gaya mana ce to kin gada kin tsayayen da kike ko da kin fi kyau na ce yanzu kin ja duk wani wanda yake son bakan mace yanzu ba zai soke ba kuma kin kashe kasuwanki don yanzu yau in yi ganki baka gobe ganki ja to shi ke na an fasa matsala yanzu mai san fara ba zai soke ba so da ke jaci ce kun gano wani ba zai soke ba don duk wanda ya sa abin da ake ce ma launin fata to launi iri-iri ne kegin bito jan haka in kina son ke irin wannan jajakuwan sai ke tafi kano su ne ke son jajayen mata an gani kuma daga ran da ya gani. cewa ga abin da kike daga ranar kin samu matsala ki tsayan da kike akwai wanda shi kuma fara yake so ba faja ba to kuma har yau ba su abin da zai iya sa mace ta zama fara ba ko akwai sai dai ja can ne na ga wata ta zo ita kuma sai ganta kamar tana son taimakon yalo yalo <laughs> akwai shi ba ko daga gani sai na fara ganewa to kun ga irin waɗannan abubuwan duk ba daidai ba ne ki tsaya yadda kike na ce kin ga yanzu kin rasa samari da yawa kin rasa mai son fara kin rasa mai son baka yanzu mai son ja inda zai kalli ƙafanki, zai ga da matsala saboda har a kafa ta sa to amma matsalar sai na kamar yana tashi wajen joint na ce kin ga sai ke plastic surgery da shi ki kwaɓa ne na je kin gato sai ki gyara adan in kin san kin irin wannan fanti-fanti na musiba sai ki rika sa safa inda kar a gani irin wannan da mutum zai auri mace ya sa ran haka launin jikinta yake sai bayan aure ya gashe ba haka take ba ya halatta ya kora ta yansa zakin shi da an yaudare shi ki tsaya da kike gano wannan idan kina da miji in zaki waɗannan abubuwan in ma fada ya halatta sai kin tambaye shi izini to daga lokacin da wani lalura ko wani cuta ya same ki zaki ja mishi biyan wasu kuɗi na magayar ba dalili na zuwa asibiti nemo maki magani kun gano wannan da kyau jama'a Allah ya kiyaye nabi ce ma haza ya Aisha ne wannan kuma ya Aisha Eh? faƙultu sai na ce sana'atu hunna na yi duk waɗannan adan ne a ta zayyano laka ya rasulallah don maka kwalliya ya manzan Allah kinga ba irin ke ba wanda duk abin da kike sawa kina sawa ne kina adana don me da in zaki unguwa ke sa shi sa Allah maɗaukin sarki ke kuntata rayuwanki idan ga gama ta yi wanka da wuri tana kikin tsawa ta ɗauko kujera ta tasa madubi gaba ba zama lati ba ko za ta asibiti ko za ta gidan gaisuwa ko za ta gidan suna ko za ta gidan barka ko za ta gaisuwan sallah in short dai za ta unguwa shi miskinin mijinta to duk wannan alherin kwalliya da adan da ta yi haramiyan shi gani sau da lalacewa in za ki fita gida an hana ki sa turare to cin da kuwa aka hana ki sa turare duk wani abu na ado da kwalliya shi ma wannan an hana ki ya lata ke ba duk wani tafiya na ɗaukan hankalin wasu a waje haramun ne ke yi shi don hana ki duk waɗannan abubuwa na jawo hankali a gida kaɗai za ke yi mijinki sama babban abin da ke ci da damuwa shine mafi yawancin maza to an haramta masu duk irin waɗannan kwalliya na matansu kuma shi yana da buƙatan a ja hankalin shi don har yanzu dai ba a hura mai tashi ba da shi ne sai ka ga ya zo ya sun haɗa kansu yan mazan sun nemo benci sun sa bakin titi duk kwalliya wacce ta yi asara shi kenan sai suka kallanta suna ɗan rage damuwa ibu zunubi ita kuma tana gida tana ɗiban nata zunubi kina zaune kamar mai ta ba ko mai gidanki yana da bukatan a ce a ki ma ki ɗan gyaggyara yanayi kinki wanda wannan ba daidai ba ne gaskiya wannan yana daga abin da kuke jawo ma kanku musiba domin kina kiran makanki shi ne da yi zauna mota bazila. eh fata kike Allah ya kai ke sanda zaki ta kaba mana mai gidan ya mutu ba za ki gane zaman mai gidan ki alheri ba ne gare ki ko tsiran da aka ce ba ki da shi ko ran da aka ce ya rasu abin da da kika fi ƙarfin shi sai ya waye gari kuma ya zo ya fi ki. yasa duk yanda Allah madaukin sarki ya ce muke kike ka ratsa wani a matsayin mai gidanki ko rike shi da kyau kina nan kina cewa namijin mai ƙarya kike sai da kike zan baki da shi ranar zaki gane shi ba mai bane kun gane wannan ranar zaki gane wannan Allah madaukin sarki ya mu dace qala to sanda ta faɗi wannan sai annabi ya ce a a to addina zakata hunna to kina ba da zakan waɗannan abubuwan duka ƙultula aisha sai ta ce ma annabi a ba ta bayarwa au ma sha Allah ko ta faɗi wani abu dai ƙala sai annabi ya ce hunna hasbuki minan nar kin ga to sai ya kai ki wuta in baki ba da zakan shi kun gano wannan da kyau ku wani hadisi malice al'imama abu dauda da al'imama dara kofini su suka roeto shi kuma hadisi ne kyakkyawa waɗannan hadisan da ire irensu su sune ne wasu daga cikin malamai suke ɗibowa sai su zo sai su cito shi da bai halatta mace zinare ko azurfa ba ai da annabi bai faɗi hukuncin sa ba an gano wannan ta ce eh annabi ya faɗo hukuncin sa su ne a farkon musulunci cewa za ki yake sa amma kuma ga ƙa'idan sawon cikin ba da zakka amma daga ƙarshe sai annabi ya sa hannu ya soke ya ce inda zinare ne wanda yake muhallaka. da biyalata a tashi shi ne wanda ya zagaya an gane to kuma yanzu ma mun goda Allah kunan da muke karatu da ku ke yanzu kina kokawan kayar da masara ce ko kokowan kokawan sa zinari me hada ki da zinari an gane ko a ce muku da kyau ko a ce muku babu kyau ko ta kanku ma kuke haka ne wani zinari ke yanzu idan aka zo muke da zinari aka ce muke gashi nan ke za ke gane ma zinar? eh ya za a gane idan na ciro ku zinari a nawa za ku gane man zinari da gl kawai da ganin sha ido ya ke gane na a ganin ido na ce fa ba ke ganewa ba sau da yanda ake ma abin nan waɗannan shafa da alminiyan a yau ya fi ƙarfin yadda za ki iya tantance waɗannan abubuwan yadda su kansu yau suke gane zinare tsantsan zinare a yau sai sun sa sun sa man magana abin da suke ganewa a wajen ma ko kano ke kai suna ansa sai sun ɗauko wannan maganin sun sa mashi sai su gane shi ne ko ba shi ba ne so da yanzu su dabarin injina da aka yi ya wuce duk yadda kuke tsammaninsu kan gajewa zan iya ranawa. ki gane ni. da idan naki da hayaki ya kusan kayar da su Allah madaukin sarki ya samu dace zan karanta muku wasu hadisi a cikin littafin adabu zifaf fi sunnatul mutahara na Muhammad Nasiru, Dinar albani Allah madaukin sarki ya gafarta mashi sanda mala albani ya rubuta wannan littafi kuma ya waɗannan maganganun an samu wasu daga cikin ince malamai ne ko ince ustadai sun ta maganganu iri-iri maganganu marasa daɗi na suka idan malami ya magana in ya tabbata malami ne to abin da ya kamata shine malamai 'yan uwan shi je su sami su zauna su yi magana a jiya ya abin yake mafi yawancin adabu zifaf wanda yake hannunku ba wannan fallon a ciki wannan gabaɗe babu su wajen akalla shafi 88 wanda ke hannunku ma da wuce shafi 88 ɗin ba to a cikin wannan muƙaddima ko muƙaddima da malin ya ɗauko ya yi a nan ne ya bada ansa game da soke-soke da aka samu wasu malamai sun yi a kan maganin da ya na cewa zinare wanda yake mahallaka ne wanda ya kewa ya to haramun ne a sa namiji da mace duka wanda har an samu wani malami ya yi rubutu mai sunan habibun rahman al'azami wanda ya ciro maganganu da yawa ga wani al'ansari wanda ya ta surutai iri-iri har suka rubuta littafi mai suna al'albani shizuzuhu wa haɗa’uhu wai albani da kurakuren shi da kuma abubuwan da ya kawo wanda ya saba malamai suka yi ta maganganu na batanci kun san idan allah madaukin sarki yawa mutum fici ya samu karɓuwa. Allah madaukakin sarki ya ɗaga darajar shi sunan shi yake yaɗuwa mutane suke ƙara kaunan shi da sauraron shi sai yayi hakuri da hasadan mahasada da kushen masu kushi akwai wanda zai zo ma yana adawa da za a tambaye shi wai wane me maka kake adawa da shi wallahi bai san dalili kawai yake yi saboda kawai wani ya ɗora shi a kai ba tare da bincike ba yau mala albani ya kwanta ya rasu ya bar su a duniya ko labarinsu ba ku ji in ya tsare masu wuri ne to ya bar masu wurin yanzu su ba babbaka an gane misali lokacin da mala albani yake raye a garin nan ai akwai waɗanda su ba su da matsala a duk duniya sai ya shi to yanzu ya rasu ya bar su, sun hau kujerar nashi me nake nufi da hau kujera sun kama matsayin da yake da shi wanda jara ake ya faɗa na kan faɗa ma ustazi wannan maganan ba su fahimta in ce komu da albani ya fito ya gaya ma duniya cewa a garin mu ne ke da awon salafiyanci mu da shi ya ce da ni da malam musa sahabi a kasa ɗin munafinci dodo ai idan muka yaudari kanmu cewa ai riga ce albani ya tube muka sa a mu zai tonayi an gane yau albani in yace zai wa'azi da tsakar rana a nan wannan hanyar za ta biyu in yace zai wa'azi da tsakar dare karfe ukun dare hanyar nan za ta biyu duk inda ya sa jama'a za su zo to amma ɗaya daga cikin mai je ya sa magani a nan da za ka gane matsayinka haka ne kullum ina gaya ma ustazi wannan in ce mala albani fa ba fa riga ne ya tuɓe wani ya ɗauka ya sa ba ba riga ba ne ya gada ku sani yanzu wannan kiman da Allah maɗaukin sarki ya rika yi mana mutane suna tsaron karatukan mu ana son mu'amala da hudu da mu ana son a gayyace mu da sauransu akwai da yawa waɗanda su kuma suna da damuwa ba su san haka inda za a ce to kai abin da muke yin da baka so bismillah zo kai zai iya in yi ma za a taurari to sai an haƙura da irin waɗannan masu sukur-sukur masu cakulkuli masu kurku riga ta baya to kowai gawa baya na kallon su gano wannan da ke ku shi ne a nan barin ɗan karanta muku wani abu kawo makaranta wancan maganda da albani ya faɗi mun gane ya ce an mattihamihi iyaya miraran bi mukhalafatul ijma shi wannan malami da yake ta tuhuma na ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba cewa wai na saba ma ijma'i wa huwa mutaza mutaqawwidun bima satarahu fi kitabi haza wa taghyiruhu lima qad zakartuhu wa taqawwuluhu alayya ma lam aqulhu yace duk abubuwan da yake faɗi ya ce yana makan shi tafka da warwara ne bima tarahu fi kitabi in ka ballata da fanna whatsapp za ga duk abin da na faɗi shi kuma saɓanin abin da yake faɗi ne kenan me suke wa mutane ƙarya suke musu da yawa sun sha su zo su same ni malam mu an ji an ce mana kaza ne a kanka to amma kuma da muka zo wajen karatun sai muka ga wannan abin ashe ba haka yake ba ko gane wannan da ke ku ha to shi abin da mala albani ya ce sun ce na saba mu ijima'i ya ce to amma kuma in ka bin littattafai na sai ka ga yana warware abin da suke faɗi wata ruhu lima kada zakartuhu abin da na faɗa kuma sai su ɗauka sai su canza shi wata ɗauwulhu alayya malam a kulhu kuma su rika ƙirƙiran ƙarya suna faɗin abin da ni ban faɗi ba kama fa'ala zalika aidan fi raddihi fi salatar tarawih kamar yadda shi wancan malamin da albani yake magana a kan shi da ya komo yake raddi dangane da littafin da albani ya rubuta mai suna salatar tarawih kun sai da littafin salatar tarawih daga baya kuma ya zo ya yi littafin shi mai suna eh salati tarawih ya suna ɗaya salatar tarawih littattafan nan guda biyu ne wanda dukkanin suna magana kan sallan tarawih ya salam kiyamun ramadan gano wannan da ke ku kiyamun ramadan ai albani ya rubuta littafi hijabul mar'atul muslima kuma da yake son zai wasu gyare-gyare sai me sai kira littafin shi na biyu da jilbabul mar'atul muslima kun gane shi sa lokacin da ya rubuta sifatu salatin nabi irin waɗannan malaman suka zo suka ce ai ko tsara larabcin ma bai ba yace a <laughs> to ai ba ni ne na faɗa ba annabi ne shi ne hasada ko sai komai zagi Allah ma bai sani ba sau dan karan hasada ya sa sifatu salatin nabi min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha annabi ne yace sallu kama ra'aitu muni fasalli Allah shi kyauta sai ce fazalika mimma sayhasibuhu Allah alaihi in sha'a yace wannan abin da ya fadi kaina in Allah madaukakin sarki yaso zai mai hisabi yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ce ranar lahira Allah zai mai hisabi ومن الظاهر للبداهة أنني لا أريد في هذه المقدمة ما ليتشي أبن ديك في لي كرارا كنغا أتشوانا مقدمة والله با إنا نسن أن أتوجه إلى الرد على رسالته مرة أخرى شاوي ميدا مرتني أكن أبن دي ربو تابن وبيان كل ما فيها من أخطائه in fito in bayyana irin kurakuran shi wa auhamihi da dimuwan shi wadda a atihil batila da da'awowi na karere da ya a kaina ba wasu anatihi fi afi fi ha bi ahadi adai sunna da kuma irin yanda ya je hada kai da wasu daga cikin makiya sunna kan haka yake yi idan mutum ya ga shi kaɗai ba zai iya ba sai ya je nemo agaji a je a makale da wasu waɗanda suke makiya sunna ne waɗanda suke neman su cimma manufofinsu na duniya su da dama irin wannan nakan faɗa wa mutane in ce bai kamata a kaware su ba su duka saboda sun bayyana kasawansu shi wannan shi ɗaya ba zai iya ba wannan shi ɗaya ba zai iya ba sai sun haɗu to taron kasassu ne za su iya misali mutum ne zai bi wani lungu cikin dare sai zama yana tsoron bi sau da firgici da razini da ke cikin zuciyar shi yana zuwa daidai wurin sai ga wani matsoraci dan uwan shi shi ma da tsoron ya hana shi shiga kun ga idan suka haɗu su bi wannan yana jin dumin wannan wannan jin dumin wannan za su yi mi amma da bera zai su kursu kurya za a yi a guje za su tafi kaga taron matsorata ne ba su haɗu sun yi jarumi ba kun gano wannan da kyau to shine ce sai koma neman taimako ga wani makiyan sunna wa ahlul hadith yana neman wasu waɗanda suke yan hadisi ne wa du'atut tauhidil mashhurin bizalika waɗanda suke da'awan kiyaye tauhidi yana neman su kawo mai agaji ala wa huwa shehul rahman al shi wannan makiyin sunna shine sheh al rahman al Allah zai taskattara bismi arshidus salafi wanda yake ɓoyewa da cawai shi mai nuna masalafiya hanya ce ta kwarai alhali ɗin bida'a ne lijubunihi ya ce yana wannan abin saboda tsoron shi wa fuƙudanihi shaja'atul ilmiya wanda bai da jarunta na ilimi wal adabiyya da kuma ƙwarewa ta sattara bihi fi kitabihi sai ya nemi ɓuya a cikin littafin shi mai suna al'albani shi zuzuhu wa a haɗa'uhu da na so in kawo muku sanda da yi wannan rubutun sai mala albani soke lamba a ƙasa ya ce wa ƙadar radda alaihi wa ƙadar rudda alaihi hakika an maida mai da martani wa bayyana man huwa shaz wal muhte kuma aka bayyana wane ne shazi kuma wane ne mai kuskure bal wal muftari kuma waye makaryaci sanda ya rubuta wannan littafin to an maida mai da martani al Karima kariman wasu yan uwa ne masu daraja salimul hilali wa al hasan ala abdulhamid kaga albani ko wannan fada laban shi ne amma sai ce yan uwana an gane daga lokacin da malami ya gama gamsuwa da kai ɗari bisa ɗari ko da ya kira ka ɗan uwa ko ya kira ka aboki shi yasa annabi ya gama gamsuwa da sahabbai ne ɗari bisa ɗari wannan ya sa ya kira sahabbai da cewa mai ashab amma alwajirin shi ne ya yi daga sanda malami ɗalibin shi ya gama kaiwa ƙololuwa na ya aminta da shi to zai sanar ma duniya da cewa wani abokina ne kun gano wannan da kyau ku zai sanar ma duniya wannan maganar shi yasa sanda muka je wa'azi azare da mala albani 'yan watanni ya rasu a cikin dubun dubatan matasan najeriya ya ce mai shago abokina kuma ranar ne na san cewa matsayina a wurin malam ya kai da muka dawo da waɗanda muka raka shi wannan wa'azi a masaukinmu na ce malam ce ni abokinka lokacin ne ya gaya musu ko waye a wurin shi ku samu ku tambaye su za su gaya muku duk wanda ya kai a ce an yi wannan tafiyan da shi yana ciki ku tambaye shi me ya faɗa in na faɗa sai a ce magori wata kanka da kanka amma wa'azin azar ai yana cin kasar ko to sai ku je ku dubo ku ci to albani ya ce ‘yan uwana dama ƙurewan daraja ko da ce maka ɗan uwa ko a ce maka mai aboki ƙurewan shi kenan shi sa waɗanda za su zo bayan annabi da bai gansu ba kuma za su sha ruwan tafkin shi sai kira su da ikhwan waɗanda za su sha ruwan tafkin shi wanda ya rayu da su sai kira su dawa ashab an gane wannan da kyau ku fi kitabihim ya yace a cikin littafin nan nasu mai daraja mai suna ar ilmi ala habibar rahman al Raddi raddi karara suke mashi wa qad tubi'a minhu juz'an an buga littafin juz'i biyu shi yasa yanzu aiki ya ne ya ga waɗanda su suke musu game da wannan ka'idan sai su karanta wannan muƙaddiman duka sannan su nemo wancan littafin ba musu kaɗai ba ka da karatu ba shi yasa abin da za mu karanta a nan ma shi ma ishe su A kan wannan littafi na al'albani a khata'uhu wa shizuzu ko wani ustaza a garin nan da muka taɓa zuwa da shi wajen mala albani kan wata kabiya na gode Allah sanda muka je ba da gini sai shi ba akwai wasu waɗanda 'yan unguwansu ni da kuma ni don ni ne mala ya ce to ba su lokaci a zo dai muka ji ya gabatar da duk abin da ya gabatar da irin abubuwan da ya fahimta ana albani ce ka yi kuskure ya ce abu kaza da ka ce malam wani malamin hadisi malamin ka ne da ka rubuta wannan kakai mai ya ce na kai ya ce me ya ce maka ya ce da ya ansa ya duba sai ya ce da dariya su yaban ya ce kuma ka je ka buga ya ce a to ai bai komai ba dariya kawai ya ce kash baka san malaman hadisi ba ai malamin hadisi na raunata magana da dariya yana raunata magana da yarfa hannu yana raunata magana da kau da kai yana raunata baka san wannan ba da ya ansa ya duba sai ce subhanallah ya ce duk wannan abin da ka ɗibo ya ce a cikin wannan littafin sai ya zaro al'albani a kafa wa shi zuzu ya ce a cikin kakwafo ce duka magana a cikin kakwafo kuma bai masa ba ya ce yanzu wannan maganan ne za ka ɗauko kana musa shari'a da shi ya ce to ka san wanda ya rubuta wannan littafin ya ce bai san shi ba ya ce misali ne fa a matsayinka na ɗan izala sai ka ɗauko maganar ɗahiyar boci kana ma'abubakar gumar raddi da shi ya ce to wannan zunzurutun ɗan bida'a ne kamar ɗahiyar boci shi wannan wanda ya fi ƙin jini a duniya shi ne albani kuma ɗan bida'a ne yanzu ɗahiyar boci yana da wanda ya tsole mai ido a duk duniya irin abubakar gumi na kawo muku misali ne saboda ku gane amma wallahi abun mamaki shi wannan malami da muka je yana tashi ya bar wurin sai je yana yaɗawa cewa ya ji ya ƙura malam albani kuma har yake cewa wai mai shago ma shaida ne subhanaka haza na abu ya rantse da Allah ƙarya ne abin da aka yi kenan to ni na kasa gane mutumin da ya kasa ƙuri ne. eh zai ƙura albani ni mun zauna da shi sau biyu kan ƙabiyyar ya kasa ma ya iya adresin matsalan ma a ilmanci a bisa ƙawa'id ilmiya na ilm musallola hadis da ƙawa'id alfikihiyya ballantana ma da albani irin waɗannan ƙarere ko bai kyautu a ce waɗanda suke da haske a cikin harkar ilimi da ƙida na ahalus suna su rika yin da don neman matsayi ba wannan kuskure ne ba daidai ba ne jama'ar annaba kuna fahimta idan wannan matsala na zinare muhallak wani ustazu so yake tara ku koma ta ya sa ku a cikin rudani haka ya sa ku a cikin rudani ni kuma ba na ɗauko matsala in tattauna ta in ba karatu ne biyo kanta ba di yadda kuka ƙosa a yi magana a kai in karatu na bai biyo kai ba zan ce ku jira don ne karatu nike ba wa'azi nike yi ba so nike koma ku zama malamai watan watan watan rana kama yanzu cin da karatu ya kawo kanta to kuma sai an haƙura an gano wannan da kyau wanda bai son ji ya mai Fito shi kunne shi to jama'a gashi a cikin wannan nawa nutsar <clears throat> wanda ban san naku ba dan na wasu na da adabu zifa a shafi na 222 kan matsala na 39 shi sa a gobe <clears throat> duwan take da adabu zifa sai ta zo da shi da abin zan karanta biyu da yawa <clears throat> in kuma mu gayi wanda mai abin nan sai muka fotokofin wasu daga cikin shafafukan sai makaranta in ziyu ya ce ta harimu khatamu zahab wa na ho alan nisa zobe da makamancin shi me makamancin shi dan kunni me makamancin shi abun wuya sai sarkan hannu sai munduwan kafa sai zabban yatsun duk wani abu ce haramun ne ga matan su ma fara albani ya ce wa alam annan nisa ya shtarik na ma'ar rijali fi ta harimar hatimar zahabi alaihim su ma mata sun yi tarayya da maza wajen haramta musu zinare kamar yadda yake haramun ne ga 'ya'ya maza wa misluhu a siware ya ce misali shi ne kamar warawarai wa tuk mina zahab da kuma mundaye da abun ɗan kunni inda na zinare ya ce duk wannan ga mata ma haramun sai albani ce li ahadisa khassa waradat fihin sau da hadisai na musamman da suka zuwa kan wannan matsalar kun gano wannan to sai maza ya ce wa sayati bayanu ma bahu lahunna min az-zahab ita ma a gaba za mu zo mu yi bayanin wani zinare ne ya halatta ma mata kuma ka kamata wanda ya karanta wannan sai je gaban sai duba sai gani kuma wannan muna shafi na 223 sai ce a shafi na 234 234 bari mu je 234 sai mu ga 234 to ga shafin to a shafin ne ya kawo waɗannan abubuwan kin gada sai wanda yake ganin shi zai raddi ko zai wani abu sai je sai karanta waɗannan abubuwan gaba ɗaya in ya karanta sai ji su sai zo sai maganar da zai haka ake yi kuma abin da muke cewa hadisan nan sun inganta ko ba su inganta ba misali sanda mala albani a cikin littafin shi ya kawo cewa bai halatta yin itikafi a duk masallatai ba sai masallatan nan guda uku har yau ba malamin da ya ce hadisan ba su inganta ba sai mai me ihtimalat la'atikafa kamilu la'atikafa abdullu la'atikafa kaza ko kuma sun gaci to la'atikafa maqbulu shin da kwaskwari ma ne da gyare-gyare waɗannan abubuwan dishiri ta ne jama'a kenan ka ce lati kafa za ka sha la'ilaha kamilun kenan hadisin ya inganta e ba shi a yake da shi shi sa ibn hajar a cikin bulugul maram a ƙarshen babin kafi sai kawo hadisun lati shiddar rihal illa ila salatati masajid me yake sai ya gaya muku ba a yi yin itikafi sai a ɗaya daga cikin masalatai nawa uku amma da yake su masu karanta bulugul maram ɗin da ka suke yin alkafira suke ƙugawa sun kasa fahimta me ibn hajar yake nufi me amfani ya kawo wannan hadisin a babin itikafi dan ya nuna ba a yi sai an je ma ga shi ba a mai raddi ba saboda ba karar ya fito ba amma kuma har yau sun kasa cewa hadisin bai inganta ba to don aka ce bai inganta ba za mu ce ya aka bai inganta ba Shin ne dai ka'idojin inganta ko raunatawa ba sautan gargajiya ba ne ballanta na ka ce mu ba mu gada ba kun gano wannan da kyau ku sannan sanda albani ya kawo magana dangane da abin da ya shafi azumi ranar asabar na nafila aka suka dinga wannan suki burutsun kuma har yau ba wanda ya karfin halin cewa hadisin bai inganta ba ko akwai haka suka bar hadisan dole yadda suke dai kawai ta tawilance tawilance iri-iri shi sa alhassan da ya rubuta zaharar road fi hukumin siyami mai safti fiye gairar fardi ko min gairar fardi ya kamata duk wanda yake ya karanta littafin mana ai ta sa ku cikin rudani kuma su masu wannan rudanin malantar ba bai aiki sai yaushe sai idan azumin ya faɗo yanin arafa ko tasuwa da ashura haka ne ko kuma sitti shawwal in ka je ka samu mai wannan rigimin kila ko sitti shawwal din ma ba yi masu rigimin itikafi in ka je ka same su ba fasa yi bai azumin litinin da alhamis bai sha uku sha hudu sha biyar ayyamul bid ma zai zo dinga rigima kan abin da ba shi kenan itikafin nan ba musabi ne ba amma bai rigima akan abin da ya shafi umara ko aikin hajji ba an fahimta duk da ire-iren waɗannan abubuwan na ci shigo muku da su ne don ku gane har yau sun kasa zuwa mana da shi a ilmace na cewa ruwayoyin ba su tabbata ba da za su kawo ce ruwayoyin ba su tabbata ba na alhamdu sai mu duba shi da albanin nan ba Allah ne ya aiko shi ba haka ne shi ma malami ne da ya nashi kokarin sai a duba idan ya tabbata hadisan ba su inganta ba kunga shi kenan chapter clause case an gama kes haka ne ha to amma har yau sai da ce to ai in ka kalli kaza to to to to to to kuma lokacin da wani malami ne san da aka ci doki a sokoto wai ce an gama cinye duk awakin garin nan ne da tumaki da suka ji ne wani albani ce a wannan dalilin naka ya ce an gama cinye kajin garin nan yake zuwa ake harbo makwarwa da su hasbiya da su gada da su bareyi da su zomaye duk kun gama cinyewa ne ya ce wannan dalili ne da ya kamata malami ya kawo za a kawo shi ruwa wayan sun inganta ko ba su inganta ba in ba su inganta ba ke magana sun inganta kuma ku zama kike mutane shi al'umma annabi kuna gane wannan wannan matsalan sai in Allah madaukin sarki ya kai mu karatu a gobe za mu tashi inda malai ce faye da hulna da zalika fi ba'adin nusus al-mutlaka su ma mata za su shiga cikin wasu nasoshi da aka sake su ba ƙaidi allati lamtu tuqayyad rijal wanda ba kayyade su ga maza kaɗai ba misal hadisul awwal al-mutaqaddamu anifan misali hadisin farko wanda ya gabata a baya wa ilaika al'ana ma sahha min al ahadith ilaiha yace ga hadisai da muka yi ta ishara a baya a baya waɗanda sun inganta za mu kawo muka sunan da suka hana mata sa zobe ko abun wuya ko ɗan kunni ko waraware ko mundaye ko zabban ƙafa wanda suka zagaya ku ji ka'idan wanda suka zagaya inda na zinare ne mara albani ce ga dalilai sai Allah mu gobe za mu zo mai ruwan su subhanaka allahumma bihamdik ashadu allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik